والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يشغلون نابير أتمنى وتا من البركة watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai <clears throat> wanda ya daidai da maji ashirin da ɗaya ne ko ashirin da biyu ga watan biyu na dubu biyu da ashirin da shida muna karatu a cikin wannan fara karanta suratul shura an tashi aya ta biyar kenan <clears throat> na'am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 والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بنجي تعالى تكاد السماوات سميت يكفأ يتفطرن من فوقهن في الشك في تفضل له كل هذا كمان والملائكة يسبحون بهمد ربهم فإذا ملائكوسنا تسبيح تعالى جوه وأبن جبريس ويستغفرون لمن في الأرض سنا نيمن غافرة جمتا من بكتير أيها أبن كثير ala inna allaha huwa al-ghafurur rahim lalle ku tsaya ku ji cewa tabbas Allah mai gafara ne ko mai yawan gafara ne kuma mai tausayi ne mai bincike alaman tafsiri suka ce tana da alaƙa da ayan nan ta cikin suratul maryam ta bangaren wani dalili yasa sama za ta fice يبدا انت الله هنا بقى فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا تكاد السماوات الله يكفي انت الله يا رجل انت وي الله هنا بقى yanzu je ce kun zo da magana mummuna kun zo da mugun zance kun zo da zagi kun zo da cin mutunci kun zo da maganar da duniya ba ta santa ba me Allah zai daɗa me ya bukatuwar Allah da madaɗa wallahi wannan magana ta ta da hankalin mala'iku ta ta da hankalin halittu ga ke daya sai da sama ta yi shirin aibon ɗin ta ma gaba ɗaya ma a fasa duniya aka ta cece وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا عند عين الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أهتاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله جوزه الله يمشي كده كما مطيم باوه annaba za su zo gurin Allah a matsayin bayi malaiku za su zo gaban Allah a matsayin bayi kuma shi ne cikar mulkin Allah amma sai ga wani dan Allah ne Allah ba shi da relationship da kowa ba shi da nasaba da kowa ba shi da alaka da kowa nasaba ce ta ko dangantaka ce kawai ta ibada wanda ya fi kuma kowa bauta ya fi kowa matsayi a gurin shi yanzu manzo Allah shine a'abadun nasi ya fi kowa bauta in sallah kake bi ya fi ka in azumi kake bi ya fi ka in sadaka kake bi ya fi ka to ya fi ka yin bautar shine abadun nas kuma lam yastansifa al-masih an yakuna abdan lillah wal malaikatu muqarrabun shi annabi Isa ba ya kyamar ka ce musu ɗan Allah. Malaiku ma ba sa kyamar ka ce musu ɗa ka ce musu bayan Allah. ba sa kyama sai daɗi ma suke da to Allah yake a nan shi ma sama kayi kusa ta cece wani farko hinna mala'iku suka kama ta tafrihi suna gode wa Allah suna ta tasbihi ga Allah kamar ana yi wa Allah wato kamar ana bai wa Allah haƙuri kuma da haka ba da da da duniya ta fashe gaba ɗaya duwatsu Allah ya ce duk sun ruguje da kyakkyace aka kyakkyace da rani da wuri Allah ya nuna da wannan zagi ne don abin da hakan take nasartawa dole a ce maryam matar Allah ce wanda an san take ragarsa ba wanda ke shakku annabi Isa dan maryam ne to dole ka zama matar Allah kuwa in dai har Allah na da ɗa kuma ɗan Maryam to tabbas Allah ma ce wani ya billah sannan ku zagin Allah ne ba ƙarni ba anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba sai a yi samu da Allah yake ba shi da mata kuma bai ma dace a gare shi ba amma duk da haka kiristoci sun gaji in an ce me yasa kuke Allah haka ce ce ai ku ne ba ku fahimta ba mu idan mun ce dan Allah ba muna nufin Allah ya auri Maryam bane don ba ku nufin haka ku kale mana a matsayin dan Maryam ɗin kale na ce dan Maryam Bible na ce dan Maryam ko ku gasta a dan Maryam Isa bin Maryam kama fi daɗi amma ita dan Allah ko shi Allah wannan kuskure ne laifi ne sai da mala'iku sun taimaka wajen roƙa wa ɗan adam gafara cewa a yace masa duniya ta zauna lafiya wa ya ta ga suru na lulukin abu suna neman gafara ga mutanen da ke rayuwa a bankasa kenan ɗan adam yana da ta'addanci ɗan adam yana da shi da gona da iri kuma har gobe ba a daina nuna ta kalmar har gobe suna zafin Allah ko da ka babu wani addini tsarkakeke mai daɗi mai tsabta mai kalmomin da suka dace kamar musulunci kawai dai ana ƙasa shi ne da sunan ta'addanci amma musulunci ba shi ya kawo ta'addanci ba hasali ma yanzu su suke ta'addanci su suke ɗaiɗe da ta'addanci kuma suna kashe mutane da gaira hakki to za a riba su da ake ta magana suna kashe hausawa aboki suke cewa dole sai sun kori da hausa da kudu kuma sun ne da nan a nan da mutane su a nan mu addini bai ce mu da su ba addini bai ce mu kashe su ba kuma ga gwamnati tana kallon ga mun yi na kallon idan aka to da da irin wannan matakin a nan arewa ai Najeriya ba ta zauna lafiya domin mu nuna su nuna laifi ba a ce ya nuna musulunci da ɗan ta'addaba ne yana yaƙar wanda ya kashe shi ne yana kasa wanda ya kashe shi ne da nan sallallahu alaihi zai bar yahudu ya bar kirista ya bar duk kafirin da yake zaune da su a madina ya tafi wurin wanda yake yaƙa wanda ke ya shi ya dawo kuma ya tarar da kiristoci ya tarar da yahudawa a madina saboda suna zaman amana da aka dai muna amfani da wannan dama lallai muna kira ga manyan makaran farko da ma ɗan media irin wannan abin ya kamata su rika yaɗa wa duniya su rika yaɗa wa america cewa yau a aku da an kashe mutum kaza musulmi kuma ba ko da ba ka da amma da na ta cewa da sana har amerika ta ji amma mu ban da yan comedy aka gani komai a cikin media kawai comedy su suka yi yadawa da baɗala da ƙarya da shirme da cin mutuncin juna abin da muka iya kenan ga abin da ya kamata mu yada ga abin da ya kamata mu nuna duniya ana kashe al'ummar ku ana wulakanta su ana tsona musu dukiya kuma ana bidiyo ma ana nuna kafin a yi za su bidiyo su ce afta su yi bifo su yi afta su yi sai dai bidiyo su ce kun ga kuɗin su kun ga dukiya su kun ga kuɗin sana'a a nan su ga su kace kace da shi kuma su nuna bifo da afta na za abin da ra'ayi amma an zai magana iri na irin ka ne su manyan da suka yi a ji magana su Allah ba sa cewa komai ina tabbatar mata in dai haka za mu kare ne ta rayuwa ko kaskanci ne zama ka fara gani yanzu ka fara gani kuma nan arewa ma karkar da kamar ka tsira ka tsira ba domin dai ka ga ɗan kwanakin nan har a azumin nan yan ta'adda sun zo da azumin a ruwan, na zamfara da daina ne sun kashe mutane ɗaruruwa da azumin na masu su gani a can a kashe a nan a kashe a kori jama'a kana gani kana zaune a birni don haka gama dawowa birnin kuma ya za'a za su biyo birnin ke ni na harafin yake damun al'ummar mu na rasa mai ke sanin medium galiban abin da ya kamata su yada ba sai suke wa sai su ne sai wani ya yi tsariya wani ya yi kaza wani kaza ya sa kawai ta shirme amma laifi da yau ina zan ba za ka ga yana gaban su ba sai jerin su kawai najeriya da masar matansu ƙarshe kuma duk mai suke nufi game da wannan shine a raba najeriya a raba ƙasar su kai mutanen mu ba sa so a raba ƙasar manyan wani suke za su sha wahala ni kuma da za a raba mu mu kusa haka mu ga cewa kowaye za su fi amfani duk da kamar ta ƙoƙarin sun kashe noma sun kashe kiwo yanzu dai ba kiwo duk masu ciwon an bar an sace ka isa ka kawai yanzu da shanu guda dubu ɗaya ka yawo da ka bi kiwo yanzu noma kuma an kashe su kuma suna shigo da abinci amma kuɗin noman kuɗin kayan noman ba a rage ko kandala ba ku da ka yanzu don aro dole ya hasko da noma kuma ka yi ba riba ga sun kashe shi a aikace sannan kuma yanzu suna shigo da yadda za su kiwon dabbobi in dabbobi suka ji su yanzu suna ciwo idan suka samun mutum su mafita sai su raba ƙasar. dama mu yunwa da talauci ta mana yawa da yunwa da baran da maulan da rashin aikin yi da mun yi mutum zai sun kamfanin nuka a kan sun samun musu aikin yi idan wata da a can suke su buwa da a can suke nan duk wasu in bai su mai komai ba rifanin rabin a ina take a kudu take raguwa zai idan ka gani ba za ka tara ina kasuwancin babu ina aikin gwamnatin babu ina noman babu ina sana'ar babu ina aikin hannun babu da da an buga wajen siyasa sai da gana ta hauka an yabo makamai an ɗebo adduna an ɗebo gariyo an ɗebo kore ana kartawa a ƙasa ko manyan suna kallon ana yi ce arewa sai dai yanzu ba kai sai kai tafiya wani kasuwanci irin wayanan garuruwan ba an kashe komai kana jin tsoro to wannan fa duk sai mun tabi ne sai mun tabi ne kai ko mutum ɗaya ne ɗan kudu da kun ba a da yake kowa shi ne yake fitowa yana magana a daina kashe hausawa a daina kashe ɗan arewa wannan ba daidai ba ne ba zaman lafiya ake nema ba shi kadai ko fitowa yake magana kuma shi ma ɗan kudu saboda haka abinda muke nufi lallai mun yi ma ba su farko ba to farka lallai ta kiraye kiraye kuma mu gaya gwamnati muna da ƙarfi muna da ƙuri'a muna da kasa inda za su tsari duk ɗan Najeriya duk inda yake ba wallahi a raba ƙasar mu haka Allah ubangiji ya farkar da mu آية تجب wallahi يكون والذين wallahi والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء ودن سكرتي ودن ثم جبن تالم ريبا الله سكرتي ولن الله با الله با مطعم جبن تالم رسو ubangiji ya ce Allahu hafizun alaihim Allah mai tsaro ne a kansu Allah mai sa ido ne akan ma'ana Allah ya san da su ya san dan halin da ke ciki wa ma an anta alaihim zai wakil kai kuma ba wakili a kan su aikin ka wa'azi kawai aikin ka gargaɗi kai ba a aike ka lallai sai ka ga ko su daina ko ka su daina sun daina ba su daina ba shi ne na kawai aikin ka kai ka ce ba su kyau kuma ka isar da sako na وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير wa kadhalika auhayna ilayka ubangiji yake hakan nan yadda ka gani wahayi ga waɗanda suka gabace ka kai ma auhayna ilayka muka yi wahayi zuwa gare ka shine wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan mun yi maka wahayi wani abin karantawa shine qur'ani abin karantawa abin maimaitawa abin tilawa abin da yake hannunka arabiyan kuma ga shi ba larabi ba da ajali ba da larabci da yarenka ko ba haka bane Allah ya ce wala qad yassarnahu bi tanika da ka muka sauke muka shi Dan ka gargaɗi wanda duk za ka gargada me yasa da yarenka ne Qur'anan arabiyyar inna wahayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah ya sanin maka wahayin qur'ani abin karantawa da larabci litin jira din malqira dan ka gargadi mutanen maka dan ka gargadi ilmal qura ummal qura yake ce maka amma ana nufin mutanen suke ma'ana dan ka mushrikan maka nan wa'azi wa man haula hada duk larabawan da suke kewaye da su wa tunzura yawmal jam'i kuma ka gargaɗi. wata rana da za ta zo ranar haɗuwa ranar tsirin da ranar tukowa ranar yawmal jam'i na raiba fihi cewa ba shakku ba kokanto game da zuwanta fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani sun wani bangaren bi shakka aljanna ba su yi wani fim ɗin kuma ta zan tafi wani yanzu zubilla Allah ya raba mutane gida biyu ba ka san ina ba ka gobe Umar dan Abdul Aziz wata dan ya farka yana kuka matar shi ita ma sai ta sa kuka sai makwabtansu suka kama kuka sai makwabta suka kama kuka duk garin Madina sai da ya rantsa kuka suka ce la yadri haula man ladhi abka haula aka ja ka tambayi amiran mu'minin Fatima matar shi Fatima bintu bintu bintu bintu Khalifa Suleiman dan Abdul Malik bintu Abdul Malik tace mallabi azkata ya amira mu'minin me yasa kake kuka tace wallahi zakartu man sarafa alqawm ghayra yadayya fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir فلا أدري إلى أي طريق أكون na tuna ran da mutane za su juya ne wasu an ce su yi ta wata aljanna ne ban san ina za a kai na ba Allah da ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir to ni ban san ina za a yi da ni ba shi ne ya sa ni kuka kuma dan Abdul Aziz to wannan ranar za ka gargaɗi mutane game da ita dama kamar da muka ce Qur'ani ya tsinci saƙo manya da uku da yake isarwa zuwa hudu saƙo na farko sanar da waye Allah ilmantar da tauhidi a san Allah saƙo na biyu hukunta-hukuntan addinin musulunci a kan saƙo na uku mu'amala saƙo na hudu wa'azi da labaran da ke tattaro na da da na yanzu da wanda zai sun labaran kuma sun isa ka ji labarin mutanen kirki ka sai da ka ji labarin mutanen banza ka tsaura kai irin halayen wannan su ne manyan sakonnin da Qur'ani ke dauke da tauhidi mu'amala ko da mu'amala da hukunta hukunta mu'amala ko da kullum da ibada sai kuma abin da ya shafi wa'azi da gargaɗi sai da ya cuta da labarin da ka za ka ga ayoyin maka tana karkata zuwa ga tauhidi da sanar da Allah ayoyin madina kuma suna karkata zuwa ga ahkam da mu'amala waɗannan da za ka same su a ciki aya ta gaba Allah ya ce walau sha Allah laj'alahum ummatan wahidatan يدخل من يشاء في رحمته نعم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وبنجد بيك فريق في الجنة وفريق في السعير ويسأل متوسي أن الجنة ولو شاء الله جاء الله يا قداما لجعلهم أمة واحدة دا يا ثم مثاني الأمة دا لا تعطاني بإست جمع الجنة amma wala da walakin yudkhulu man yasha'u fi rahmatih sai dai Allah na shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahamarsa sai zo da sabanin abin da mutane suka so da shi domin da can kanan nasa ummatan wahida da can al'umma ne ce amma faksala su ala taqdir sai suka saba aka fara bauta wani Allah aka fara barna hada asallahu nabiyyin mubashirin wa munzirin daga na Allah ya koma su wa'azi amma da san babu bukatar wa'azi Allah ya koma ta annabi Nuhu da waɗanda suka biyo bayan bayan an yi sabani ne Allah ya koma masu wa'azi kuma dan abin da Allah yake so ya tabbata ya tabbata shine inda an bar ku al'umma ɗaya akan tafiya ɗaya akan fahimta ɗaya da kenan da kowa aljanna zai tafi da ba za a samu dan wuta ba amma da aka zo da wa'azi aka zo da gaskiya aka zo da tunatarwa sai a samu masu ƙaryatawa wanda Allah ya yi shi da rahama yana so ya tashi a rahamarsa sai ganar da shi da fahimtar mai Allah ke so shine shi da man yasha'u fi rahama yana so ya shigar da wanda ya ga dama ne cikin rahama ba kowa ne zai shigar kuma wanda za su tafi ko su tafiya dan akwai ayoyi da hadisi da suke tabbatar da ɗan aljanna tsirarun akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya kula da jami'a ya tattauna a kansa sosai a cikin littafin shalakidatul wasiyya abban malamin sai usaini da a cikin talibin fauzan ya yi sharhinsa ranar kiyama za a tura annabi adam ففتت لك سيئا متى هناك سيئا متى جبت كل كل دنيا لا أكل مثل دين تحت الجنة فلي سرى لتسئل ترى جوه تغسر فلي سرى لتسئل ترى معنى جارة سيدا أي سرى جوه ashe Allah ne ke gudanar da shi da mutum ya so shi ya ƙaunace shi sai ka zo kana biyayya ga Allah da Allah bai gudanar ba za ka yi wannan sallar da kake yi ibadar da kake yi azumin da kake karatu Qur'ani Allah ne ga dama wato da ba da da zara ba ce ba wayo bane zaɓin Allah ne in sha Allah ya ce wa mamnuna alaika na sallallahu Allah ta minna alaika إكرامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أنا مaka gori saboda sun musulunta wa ya kamata a yi gori wanda aka shiryar aka da shi ma ya zo ya musulunci ya zo ya ya zo sallar ya kamata a yi wa gori ko ka shi dan yayi Allah ya ce dalilin lafiya mun alaikum Allah shi su ya muku gori da ya shirye kun da ba shi ne da kai da zaka bai masallacin bal Allah yamin alaikum an hadakum lil iman da kan ga Allah ya tsire da kai yana son ka ne yana son ka da rahma ni da shi ne mun sa ku rahma wa zalimin ku ko azzalimai mushrikai kafirai dan yace wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimai inna shirka la zulmun azim شركة ذلك بضاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم من عظيم شركة ذلك والظالمين هذا الظالمين مشركين ما لهم من ولي باسدة مجد انت اللمرين wala nasir ba su da mai taimakon su ranar kiyama ba wanda zai shiga lamarin su ba wanda zai roƙa musu alfarma shine walidin wala nasir ha أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء an istaqadu min dunihi awliya ko ko sun yadda sun ce waɗansu majibinta lamari waliyai ba Allah ba bayan Allah wato sun yadda sun rungumi waɗansu ababen halitta suna bauta musu su ne majibinta lamarinsu ba Allah ba wata abin da Allah ke so ka kai ka miƙa wuya daga shi ka sallama masa ka yarda shi zai ma komai a gurinsa za ka nemi komai to shi ne ka riƙe shi wa duk amma duk wanda yake zan jin zai ma aikin da Allah ne ke yi to ka rike shi waliyi kenan bayan Allah wato majibincin Allah wallahu huwa alwali alhali ko Allah shi shine cikakken wali ba na wali majibincin lamarin wanda shi ne zai maka komai ya baka lafiya ya ma arziki ya ta da kai ya kubutar da kai ya juya lamarinka ya ɗaga kai ya ƙasa da kai duk wannan aikin Allah ne wa huwa yuhyi al-mauta kuma shi yake rayar da matattu wa huwa ala kulli kuma shi ne iko ne akan komai ba abin da ya gagare shi ba abin da ba zai iya yi ba na'am وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل Wa matsalatun fihim min shay'in duk abin kuka yi sabani a kansa na ko ne ne ko ne kankanta wa hukumu ila Allah abu da lamarin hukuncin sa kawai gurin Allah wato daidai take da fa in kana Allah kuka yi sabani a kansa ko kadan ko babba ko karami ko ne kuma da shi hukuncin teku da gurin Allah ya Allah yake ya annabi yake mai malamai suka fahimta ya kamata a tambaya wa maktalabtum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani a cikin sa min shay'in na kome ne kome girma kome kankanta wa hukmuhu ila Allah dalikum Allah wancanan ku Allah dinnan da ake gaya muku ila Allah ko fa shine rabbi shine ubangiji na ba a ne da hukunci gurin gumakanku gurin ababen bautanku ana ne da shi ne gurin ubangiji na zalikum allahu rabbi alaihi tawakkaltu ni a kansa na dogara wa ilaihi ulid kuma gare shi nake ji al'amari na saboda ka duk irin ne in ka ce tawakkal da ka ce alallah alif ilallah wato ya danganci irin ne? da irin aikin wani harafin jarra za ka kawo mishi in ka ce tawakkalu sai ala ta amfani in ka ce wa anibu sai ila ta zai amfani alayhi tawassaltu tawassaltu alayhi wa ilayhi unibu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu aslama kuma da ke amfani da la lahu aslama lahu aslama lillahi anaba ila allahi tawakkala ala allahi alaihi tawakkaltu akan sa na dogara akan sa na itimadi ma'anar dogaro ga Allah kawai shi ne zai iya mun komai kuma duk na ni kalamari gare shi ko ne zai faru ko ne zai kasance dan bi shi duk zafi duk sanyi duk wahala duk daɗi ko da ka'i wa kidda na dogara gare shi ka haka ka sami cikakken tauhidi ka sami cikakken ina amma idan ka rasa waɗannan nau'o'in ibada ba mutum ya shiga uku ya lalace domin za ka shigar da zuciyar ka abubuwa tsowa za ka rika jin in ba wa na ka shiga uku za ka rika jin in na fake da wani zan samu mafita. sai ka je kuma gabanin ne mafitar kawai koma gurin Allah dogaro da Allah ka in kai yadda da shi shi ke to sai ubangiji ya shiga lamarinka ya maka komai ka ga abubuwa kuma insha Allah suna tafiya نعم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا نعم. يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فاطر السماوات والأرض shi ya أجب halittar samai da ƙasai ba tare da ya kokoya ba ba tare da ya gani a hannun wani ba shine ma na faɗir ai muftari'uha murshi'uha khaliquha shi ya kirkire shi ya creating su shi ya fara da su ja'ala lakum min anfusikum azwaja daga jikinku daga karan kanku daga daga daga jikinku ya fitar muku da azwajan matanku na aure ya fitar muku da azwajan zauji zauji ma'ana a cikinku ya fitar da aure mace da namiji Allah الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجاسم الرأي بها أتكين قال الله سنة مكو سحاوته سحاوته أتو زوج حسبا عن وايف إلى الزوج لمن باتو سبيبا ومن الأنعام أزواجه daga dabbobi ma ubangiji ya sanya akwai aure ciki dan wata ma ma cewa sai subhanallahi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sai da kuma abin da ba sani ba komai akwai sauki akwai sauki ya ukun fihi daga cikin auren ne namiji da mata ubangiji yake samar da ku yake tsirar da ku yake yake samar da irin halittar ma'ana ana yin aure kenan daga hikimomin aure dan a samar da irin halitta irin ɗan adam irin dabbobi duk ba don su ba da za a samu ba don aure ɗin ba laisa ka mislihi shay'un ana iya fassara biyu a ce babu abin da ya kama da shi ko Allah bai yi kama da kowa ba laisa ka mislihi shay'un babu tamkar irin Allah babu irin Allah Allah babu irin ta Allah bai sama da kowa ba ko babu abin da ya sama da Allah babu abin da ya sama da shi ta ko'ina ko ta bangaren sifar ko ta bangaren ayyukansa fi asma'ihi wa sifatihi ko rububiyyatihi a ta ayyukansa a sunayensa da sifofinsa Allah bai kama da kowa ba hal ta'lamu lahu samia ka taba sanin Allah yana da kama yana da sa'a yana da sami yana da kufa Allah ba shi da kufa me kufa nazir niddu kishiya daidai da shi net ba shi da net ba shi da assistant ba shi da deputy ba shi da sharik ba shi da partner duk wannan sai dai ɗan adam ya samu sai ka iya samun net ko ka ce cosmet na ne ko edgenet na ne ko classmate ɗina ne ko da ya girme ka a shekaru amma net ɗin ka ne a wani abu amma shi Allah duk ba su da wani walam ya ko kullahu kufuwan ahadu ba su da wanda mukafa'a da shi efficiency mukafa'a daidai da daidai ƙarya ta bi ƙarya wannan Allah babu gare shi domin shi ya halitta komai subhanahu azza wa jalla laysa ka mithlihi shay'un annan malamai suna kafa hujja da wannan aya dangane da in ka ji wata sifa ta Allah a Qur'ani ko ka ji wata sifa ta Allah a hadisi annabi ya faɗa Ku sai ka ce wadda ta dace da ta Allah amma ba irin ta bayan ta duk sanda annabi ya sifanta Allah da wata sifa ko Allah ya sifanta kansa da wata sifa sai ku ce kawai ka yarda da wannan sifa kana tare da Allah tunda shi ya daɗe shi ya sifanta kansa da ita ko annabi ne ya sifanta shi da ita amma ka kaddara laisa ka mislihi shay'un bai yi sama da Allah ba dan adam haka dan adam duk Allah ba zai taba kama da dan adam ba kamar misali ya ka ce wani akwai ƙarfi wani ƙawiyu ne kuma haka za ka ce maka Allah ma alƙawiyu ne mai ƙarfi ne wani ganiyu ne mawadatu ne kuma ka ce Allah ma alganiyu ne mawadatu ne ai ka san daban ban ke ko wadatar Allah daban wadatar ɗan adam daban ƙarfin Allah daban ƙarfin ɗan adam daban kenan al-istiraku fil ism ko fil asma'i la yaqtadi al-istirak fi sifa wal ma'na dan mun yi tarayya wajen suna baya nufin kuma hakan zai sa mu tarayya wajen sifa da ma'ana da abin da kake dauka kowa da nasa kana da akuya kana da tunkiya kana da maji a gidanka idan ka faɗi sifarta ta daban za ka daban amma in kace ma hannun majina kafar majina kaza kaza ai ka san taka da daban taka daban da haka duk abin da ka ji ubangiji ya faɗa sai ka fassara shi a yadda ya faɗa ka ce Allah yana da wannan sifar amma ba irin ta halitta ba ne Allah yana so Allah yana so inna Allah yuhibbu tawwabin wallahu yuhibbul muhsinin sai ka ce Allah yana so ba shi dan adam ma yana so amma san Allah daban na ɗan adam daban Allah ya ki jinin kaza ya yi hutun ɗin kaza zai san kaza kai ma za ka dace ka tsani kaza suka ce ta ka tsanar daban ta ɗan adam daban ta Allah daban ba su taba da ma daidai ba ta Allah daban ta ɗan adam daban shi ne laisa ka mislihi ce, wa huwa as-sami'ul basir na'am يحوي مقاليد السماوات والأرض يبسط برزقا من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم هذا تنزل ليس وليس كمثل شيء كما يقول وهو السميع كما فشيني فيني البصير ما يغنيني فكما كان جي كان غني أما جي كيري ديني ده الله جاني كيري ديني ده الله akwai banbanci kai kana ji kana gani Allah ma yana ji yana gani suka ka daban ta ka daban sai ka ce kai naka jin yana da iyaka yana da mini shi kana Allah ba su da iyaka sannan yana jin komai ka ko ba komai kake ji ba shi yana ganin komai kai kuma ba ta ganin komai akwai abin da an haidin ɗinsa ba ka gani ba akwai abin da an sa man shamiki ba za ka gani ba Kuma da abin da yake cikin ka ba ma iya gani sai ta yi bayani ko da an samu masu da sabi ake cewa masu wankin ido duk ƙarya ne ko yana da wankin ido yana ganin duk abin da yake cikin aljihunka ana aikin Allah ne sannan za ta yi shiga ɗaki ta rufe wa ɗan adam amma shi Allah ba za ta iya rufe masa komai ba za ka jinsa da ganin ba irin naka ba lahu maqalidu samawati amma qalidu ay mafatihu mabu'an sama da ƙasa na arziki na alkhairi duk naka ne a hannunsa suke kuma arzikin mutane yana zuwa ta sama ta ƙasa wasu sama'i rizqukum wa ma tu'adun duk mabu'an sama da mabu'an ƙasa na arziki duk a hannun Allah yake Allah ba a hannun shugaban ƙasa ba ba a hannun gwamna wani ba ba minista wani ba duk wanda kake ji ka sani ai saboda na san su na hai ba ni da matsala. a ka nema ko a gurin Allah yadda Allah ya masa kai ma sa rai ya masa yadda ya shin fada masa kai ma zai shin faɗa masa arziki kawai wasta ga inda Allah ya rizqa wa abuduhu waskuru la ilayhi turja'un nema arziki sai a hannun Allah amma wani namu ya samu mun fita daga matsala ba haka bane dole ma yanzu za ka shiga matsalar ta ba ka gani kuma to da dama za ka ga wanda kake so ya cin ya samu ya yi kaza don iya samu kawarki sai ka ga wani ne can zai zai sha raɓar ya sha roman demokaraɗiyya sai ka shiga wahala nawa aka yi da wani demokaraɗiyya ce na nesa ne ke shan raɓar sai kuma an barka da kowa ne an barka duk da sanganin da kai da wahalar da kai da kashe kuɗi da kai amma Allah ya ta da an tsamo wani an ba shi wani mutane. kai kana zaune karshen ta ma a rufe maka kofa game da shi ke wani tsin wahalar da muka sa a kan ai ba kowa ne ke tuna irin wannan wahalar ni gani ba sun da sun ɗora su ya je ba sun gama aikin ku da shi sa nan Allah ya ce ma zo dan arzikin sama da ƙasa a hannun sa yake ya da fitur rizqa shi yake shinta da arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama musulmi ko ba musulmi ba wa ya qadir wani kuma ya kuntata masa arziki duk a aikin Allah ne wannan wanda kake tashi ba ka da ko kobo ko kudin ka dubu ɗaya rak wani kuma an ba shi biliyoyi miliyoyi bai ma sai da zai da kudin ba ya ba su tsoron rizika limin ya sha wa ya tsaga Allah shi ke cin da rizki ga wanda ya ga ma. ya kuma ta wa wanda ya ga ma wa ya kadir wa ya kadiru la a ce ka ce mai hikima Allah shi ya san hikima kuma shi ya san halin kowa da azurta wanda ya ga dama saboda wata hikima ya talauta wanda ya ga dama saboda wata hikima kuma talautawar ba don bai kansa ne azurtawar ba don yana kansa ya kowa fi kansa ne wannan jarabawa ya ga kowa kowa da abin da za a jarrabe shi sannan baya nufin don an bai wani arziki da arziki zai mutu baya nufin don wani yana cikin talauci da talauci zai mutu kowa yana da kwaf yana sa rai zai iya samu wancan da yake da arziki kuma Allah zai iya kwacewa a ce yanzu ko ta ku ba shi da shi a garin nan ba ko ya mallaki kaza ya mallaki kaza kuma yanzu dai ita ya dawo kansa dole kuma ya zama dan kallon saboda Allah ya kwace ba yayin ta ake yi ba kuma yi akwai wanda kuma yana cikin talauci in Allah ya ga dama komai ya taba sai ya zama kuɗi komai ya rike shi da kai kuma ka rike irin wannan ne sai ka bi biki shawiya kumban da Allah wa sai wani ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim shi Allah kuma masani ne game da komai ba abin da bai sani ba yana sane duk abubuwan da ke gudana na'am شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من shara'a lakum min ad-dini ubangiji ya shara'anta muku wani tsari daga addini ma wasa bihi nuhan irin abin da ubangiji ya yi wakili a tafiyan kunne ga annabi nuhu da shi wallazi auhayna ilayka da kuma abin da muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim da irin abin da muka ja kunnan annabi ibrahim muka yi masa wasiya da shi wa Musa wa Isa da Musa da Isa Allah ya mutu da nan manyan manyan annabawa guda biyar an ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa malamai suka ce su ne ulul azm wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa waɗannan su ne manyan manyan annabawan Allah to duk da Allah ya zafi musu da ya shara'anta musu shi ne kar ku yi saɓani ku tso da addini yadda ya zo an aqimu dina wala ta tafarra tafarraqu shi kar ku rika rarraba a cikin sa me rarrabar a tafarruq daban al-ikhtilaf daban saɓanin ra'ayi da fahimta daban amma tafarruqu rarrabuwa ka sautara a cikin aƙida kowa ya ga inda ya sa gaba wannan Allah ba ya san ta Allah ba ya san irin wannan rarrabuwa ya hana rarrabuwa wala taqulu min al-mushrikeen min alladhina فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا wala tafarraqu har ko rarraba rarrabar shi ne a sami gaba a sami tsiyayya a sami bambantuwar aqida bambantuwar masallatai bambantuwar kaza duk wannan Allah ya ji jinin sa saboda duk inda rabuwa ta zo to ya zo duk inda haɗuwa ta zo kuma ƙarfi ya zo ko a gida ko a family sai suka rarraba to rauni ya zo idan kansu ya haɗu kuma to ƙarfi ya zo akwai abin da za su iya magani da naira dubu ɗaya ne sai sa dubu ɗaya sai sa dubu ɗaya sai su maganin matsalar wani a gida ko ta kai miliyan kaza amma idan suka rarraba sai yan ɗakin can ne za su yi yan ɗakin can ne za su yi ko ma ɗin wasu su raba kan sai ga abin dubu ɗari ya gagare abin dubu hamsin ya gagare ga su da yawa ga su da arziki kuma amma ba za su iya maganin komai ba da ka haɗuwar kai ƙarfi ce sana wajibi ne ga musulmi duk inda suke rika tsince saɓani su su haɗa dace ko da akwai saɓani ba rika ƙoƙarin tsince shi ya zanto duk wanda ke awar musulmi ne kar ya rika zama abokin gabarka kar ya rika zama abokin tsiyayyarka ko da za ka yi masa wa'azi da nasiha ya zama ta gyara ta nasiha ce ta nuna masa kuskurensa ne ta nuna masa yadda zai gyara wa'azinsa da da'awarsa ta nuna masa yadda zai gyara aqidarsa cikin ruwan sami kar ya zanto an ebe hasu da gare shi wala ta tafarraqu to Allah yake kabira alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi amma abin da kuke kiran su gare shi a zo a haɗa kai a zo a dole ne ya yi wa mushrikai girman sosai ba sa so kanku ya haɗu ba sa so ku da za yi ba kuma ba sa so ku ku yi wallahu yajdabu ilaihim an-nisa ubangiji yana zaba yana tata yana tankade da rere ya zaɓo wanda zai bi shi zuwa gare shi akan shari'a wa yahdi ilaihim an-nur kuma mutumin da yake kokarin ne kalamarinsa ga Allah ubangiji yana kokarin shiryar da shi zuwa gare shi yana kokarin nuna masa gaskiya Allah ta'ala ya samu dace Allah ga damu kai anan Allah ta'ala a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad